ashe yanzu ina matuƙar son sarauta shekara biyu ba labari <laughs> ƙawata kenan kar ki damu ba za a rasa yadda za a yi ba sai ke yi mulkin wannan garin ni zan taimaka miki ƙawata kada ki damu kin ji ko aikin banza aikin yi kabash kabash idan har da ni da kai za mu haɗa kai a cikin wannan maganar shi ba wani abu ne a gare mu ba komai zan sake biyo ka dan mu tattauna na gode to abin bauta ya shirye ka ke abin bauta ni zaki gaya abin bauta sai in gaya muku magana ki da shi to bari in gaya miki duk kulle-kullen fa da kuke yi kina so ɗanki ya gaji sarauta ko sosai kuwa to bai isa ba kuma ba za ku yi nasara ba duk irin shirin da kuke da shi ni na fi ku tsayawa tsayin daka in dare ya yi nake idan gari ya waye kuma kafata bata huta ba ba kuma zan daina ba har sai na kai ga nasara mu dai da abin bauta muka dogara kuma mun ce abin bauta ya shirye ka sai ku yi tai ba abin za ku gani ko ba wahala ba wannan dan ma ya dan daga kafa ne aka samu amma ba zai yi ba kawai eh, a koma can aje a gajuwan zanci an iyayen kewan zamai kuma a zo a ce za a yi mana sarauta ba zai yi ba